الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين to kamar yadda aka sani masu kallonmu da mu muna bayani ne akan abin da ya shafi harka ta tattalin arziki a musulunci mun riga mun sani Allah subhanahu wata'ala ya fifita wasu akan wasu ta hanyar samu kamar yadda muka bambanta ta tsawo da gajarta da kauri da siririnta da launi daban-daban na jiki to haka Allah subhanahu wata'ala ya bambanta samun mu saboda haka wanda Allah ya bashi da yawa idan ya yi amfani da harka ta tattalin arzikin musulunci zai taimaki kansa zai taimaki waɗanda ba su da shi wanda ba shi da shi idan ya bi harka ta tattalin arzikin musulunci zai haɗa kai da wanda Allah ya bashi wadata za su amfani junansu a musulunci babu ganin kyashi wato babu hasada kar ka yi wa mai dukiya hasada kana jin haushinsa kai kuma da allah ya baka dukiya kar ka rena wanda allah bai bashi ba kowanne daga cikinsu yana taimakon ɗan uwansa saboda haka musulunci ya amince da cewa idan ka zo kana da bukata ta kuɗi ce ko abinci ko tufafi ko wani abu dai na rayuwa to musulunci ya yadda ka nemi rance a gun wanda allah ya baiwa misali idan ina da abinci buhu kaza misali kamar masara ko shinkafa ina da buhu biyar to wani kuma yana da bukatar zai ci abinci amma ba shi da shi zai iya zuwa wurina ya ce in ranta masa buhu ɗaya sai kaka wato lokacin da ake girbi ya yi in ya girbe shinkafarsa zai mayar min da buhu na ɗaya to musulunci ya yarda da wannan idan ka karɓa an taimake ka idan ka bayar kai mai bayarwa ka yi taimako to anan musulunci bai yarda ka ba da rancen buhun shinkafa ɗaya in an tashi dawo maka da shi a yi maka ƙari ko a baka wato buhu ɗaya da rabi ko buhu ɗaya da kwano goma ko kaza a yi maka ƙari a kai ba musulunci bai yarda da wannan ba wannan mari ba ne daga cikin nau'o'in riba da musulunci ya haramta to idan mutum ya zo neman bashi sai mai ba da bashin ya ce gaskiya shi yanzu idan kana so in ba ka bashi ko na kuɗi sai dai ka bani takardar gidanka in riƙe a matsayin jingina ko kuma ka kawo min motarka in riƙe a matsayin jingina ko kuma ka kawo min kekenka in rike a matsayin jingina sai in baka wannan kuɗi da kake bukata idan ka dawo min da kuɗi na to sai in ɗauki kayanka in mayar maka to wannan shi ake cewa jingina a musulunci kuma musulunci ya yarda da haka ɗin don me don shi wanda aka karɓi dukiyarsa ya ji a jikinsa cewa za a biya shi don me don yana rike da wata kadara ta wannan da ya karɓi kuɗinsa musulunci ya halatta yin wannan saboda haka allahu subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yake cewa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda idan za ku karɓi bashi sai ya zamanto kuna tafiya ne akan hanya ba ku sami mai rubutawa ba to ku yi jingina a bar karɓa ba ni rigarka in rike idan ka kawo min kuɗi na na baka rigarka to musulunci ya halatta yin jingina a tafiya kamar yadda aya ta zo a nan ya halatta yin jingina a zaman gida kamar yadda tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna da kuma abin da ya aikata da abin da sahabbansa suka aikata sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda muka faɗa idan mutum ya karbi jingina to ta yiwu abin da aka karba jingina din ya za abu ne mai rai misali kana neman kuɗi dubu ɗaya ko dubu goma sai in ce kawo mun dokinka in riƙe don na san kana da doki in ka biya ni kuɗi na baka dokinka ko kuma ba ni saniyarka in riƙe don na san kana da saniya idan ka dawo min da kuɗi na sai in mayar maka da saniyarka musulunci ya yarda da wannan waɗannan dabbobi da ake ciyar da su to idan mutum ya karɓa to za a rika ciyar da su fa ba za a basu su mutu ba wa zai ciyar da su wanda ya karbi jingina ɗin to shi kuma me zai yi na amfana da su aka ce idan dabbar da ake hawa ka jingina to kana ba abinci za ka iya rika hawa hawa yadda shari'a ta ce ba kuma ka cutar da dabbar ba don ka san ba ta taka bace ba yadda da wannan ba amma an yadda ka hau irin yadda ake hawa idan ka jingini saniya za ka iya shan nonon saniyar saboda me saboda kana ciyar da ita amma idan abin da ka jingina ba abu ne da yake bukatan abinci ba za ka ajiye shi ne kawai sai lokacin da mai jingina wanda ya kawo maka jingina ya kawo maka kudin da ka bashi bashi sai ka ɗauki kayansa ka bashi sa'an nan idan da mutum zai yiwu ya jinginar da gidansa musulunci ya amince idan ya jinginar da gidansa in gidan da yake ciki ne ya jinginar sai a yi ɗayan biyu ko dai ya kawo takardar gidan ya ba wa wanda ya jingina ko kuma ya fita daga gidan a sa wasu masu haya kuma ko da ya zauna a ciki ɗin inda ya jinginar da gidan ya ba da takardar kuma yana ciki to kuɗin haya zai rika biya to kuɗin hayar nawaye idan mutum ya jingini gida aka karbi gidan aka sa 'yan haya za a ci gaba da karɓar kuɗin haya ana ajiyewa lokacin da wancan mai gida da ya karɓi kuɗi ya jinginar da gidansa idan ya dawo da kuɗin da ya karɓa sai a haɗa da gidansa da kuɗin hayar da aka tara sai a bashi gaba ɗaya musulunci bai ce a rage komai ba to shin idan haka ne menene amfani ga wanda ya jingini gidan amfani a wurinsa a shari'ar musulunci shine ya yi taimako annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya warware wa ɗan uwansa damuwa to shi ma allah zai warware masa damuwarsa ranar tashi alkiyama saboda haka wanda ya matsu ya nemi bashi bai samu ba ƙarshe ya jingina da gidansa kai da ka jingina ka tara kuɗin haya da ya kawo maka kuɗi ka hada da gidansa da kuɗin hayar da ka tara ka mayar masa to ka taimake shi kuma ka samu lada kuma ka warware masa damuwarsa to wannan shine abin da musulunci ya ce a kan wannan saboda haka a lura da kyau ba a jinginar mota a yi ta hawa don aka ajiye mota ba za a ce ta lalace ba ba kamar dabbobi ne ba dole a basu abinci ba kar ka jingini riga kai ta sawa ba kamar yadda ake faɗa a jahiliya ba wa in ka jingini rigar mutum kai ta sawa kai ta sawa kai ta sawa ko ta mutu wa in ya kawo maka kuɗinka sai ka ɗauki tsimman ka bashi wannan musulunci bai yadda da wannan ba ajiyewa ake yi sa'an nan ta yiwu mutum ya jingini saniya sai yana rike da ita yana shan nono sai saniyar ta sake haihuwa to da saniyar da ɗanta ta haifa bayan an jinginar da ita duk na mai saniyan ne lokacin da ya kawo kuɗi sai ka ɗauki saniyarsa da ɗanta ka bashi ba za ka ce ai tunda na rike kuma aguna ta haihu ai shikenan ɗan saniyar nawa ne a ba naka ba ne na mai saniya ne haka ta yiwu mutum ya jingini Eh, ya jingini dabino wato bishiyar dabino to in an jingini bishiyar dabino kafin a biya sai dabino ya fito da dan wani karamin eh, dabino a jiki kamar yadda dabino yake yi guda ɗaya zai iya wani karami ya fito a jikinsa to da wannan babban dabino da aka jingina da wannan karami da ya fito a jikinsa bayan an jingina duk na mai wannan dabino ne shi dai wanda ya jingina ba abin da zai amfana da shi na jinginarsa sai dai idan ana baiwa abin abinci ya hau kamar abin da ake hawa ko kuma ana baiwa abin abinci ya tatsu nonansa kamar da aka ce zai iya tatsar nonon saniya to wannan shine bayani akan abin da ya shafi a harka ta jingina a musulunci saboda haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce lahu ghunumuhu wa alaihi gurumu wato idan mutum ya jingine abu sai abin ya farar da riba na mai kaya ne ko kuma ka jingina sai abin ya samu matsala misali an baka jinginar doki sai doki ya mutu ba kuma kai ne ka jawo mutuwarsa ba duk abin da ake yi wa doki kana yi masa sai doki ya mutu to shi wanda ya baka jingina ba zai ce sai ka biya ni doki na ba don me don lokacin da ka ba shi jinginar doki sai da ka amince da shi cewa ba zai cuce ka ba shi yasa ka ba shi. saboda haka shari'a ta ce asara ta ka ce kamar yadda in aka samu ƙari ka jinginar da saniya sai ta haihu to ai da saniyar da ɗanta dun naka ne to haka kuma in saniyar mutuwa ta yi asara ta ka ce kai mai ba da jingina ba za ka ce sai ya biya ka ba to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi a wannan wuri wallahu ta'ala a'lam to bayan wannan akwai hanya mai kyau a musulunci ta hanyar samu shine hanyar noma da kiwo musulunci ya halatta noma domin mai don harka ce ta samu abinci kuma wannan duniya gida ne na aiki wanda in an yi aiki ne ake samun damar a samu abinci in an ci abinci an sha abin sha ake samun dama a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah ya ce a bauta masa din? to musulunci ya halatta yin noma to mutum zai iya yin noma da a gonarsa kuma zai iya karɓar hayar gona a gun wanda yake da ita shi kuma ba shi da ita ya karɓi haya ka ban gonarka in noma bana zan ba ka kuɗi kaza ko kuma ni ba ni da gona kai na kana da gonaki da yawa barin karɓi ɗaya daga cikin gonakinka in noma idan na samu amfanin gona zan ba ka za mu raba kaza ma'ana ko sulusi wato ɗaya bisa uku ko mu raba nusufi nusufi wato daidai da daidai ko kuma yadda kuka yi duka kuka yi yarjejeniya abinda ba za ka ce ba ba za ka ce ah, ba ni gonarka in noma kuma idan na noma zan baka buhu goma ko zan baka buhu biyu ko ɗaya bai halatta ba don me ba ka da tabbas ɗin cewa za ka samu buhu biyu ko kaza amma cewa wato percentage zan ba ka kaza a cikin kaza to kaza a cikin kaza ya halatta in an ce rabi za mu raba rabi rabi kagan ka samu buhu goma buhu biyar ne in ka samu buhu biyu ɗaya za ka bashi in ka samu buhu ɗaya rabin buhu za ka bashi saboda haka a nan shari'a ta yarda da wannan amma ka ƙayyade kaiwa buhu kaza za ka bashi to wannan bai yi ba muna fata an fahimci wannan karatu da kyau alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in